Today will of my temple. wallahi da shi yana gaba ɗaya zaman garin nan ya ci in ban da ki ashe wannan dai ɗan na zo karɓar tsaraba aka ce min fita unguwa. Ko ita ce lauran ne? Ita ce. Lalle ku sai dai lauran. Ai ɗazu na zo na karɓi tsaraba na aka ce min kun je unguwa. Amma dai malam bleaching kake ko? A'a. Dan Allah wani mai kake shafawa. Ke lura me haka? Ƙarya na faɗa? Wallahi gaskiya na faɗa wannan bilicin yake yi. Waye ga kwailin? Rayya! Rayya! Zo ki ga namiji mai bleaching! Rayya! Rayya! Bai raya! Eh gumi da kayan miki wallahi yanzu da dumi sa. Haba lawari, wai dan Allah sai yaushe zaki nutsu Sai san da kika shirya min shi sannan zan nutsu. ke ni ba ma wannan bane ya kawo ni zuwa ne ki taya ni jaje mijin asabe kan bilicin yake yi abun sa. kin ga yadda ya kwaile ya ɗaye ya jaja zar an goga mannan fuska ya yi ɗau in gaya miki laure na'am laure na'am laure ke ya isa haka bana haba laure na sunan uwar uwarki ne ko na ubanki sai laure laure laure laure kike tai sai ka ce kika yanka yagun ragon suna haba har da zagi kuma hadisi kika zo da ba za a zage ki ba ko ba za a gyara ba? Ai shi kenan. Haba, na kawo miki tsegumi da dumi-dumin sa amma kina watsa min kasa a ido. Ba na bukata ne shi yasa na ce haka. Don haka ki tashi ki kama gabanki. Wannan kuma ƙarya ne wallahi. Sai na faɗa fa. Ko kina so ko ba kiya so sai na faɗa sai dai ki toshe kunninki. Mijin asibe kan bilitin yake yi. Mhm. Magaji. Wai da gaske kana bilitin? Bilitin kuma. lalle wacce lauran jaka ce ke ba aka kika aure ni ba wani abu na canja miki ne ko kin ga wani sabon abu a tare da ni ne a'a ai tambaya ce me yasa za ta ce kana bulletin me yasa to biki tambaye ta biki ni dai dan Allah idan ma kana yi ka daina wallahi baka ji kunyar da na ba kunya kunya fa kika ci to wani abu ke gani sabo kai baka san halin wacce lauran ba muguwar yar hauci yanzu za ta kama ta ta balbada ka kai baka ji yadda take balbada ka bane hau yar hauci ita mu ta gaya mana hau ta san daga ina na fito wallahi tallahi matan nan idan ba ta yi hankali da kanta ba sai na sa ɗaure ta a tsakar gidan nan na zane ta ina zuba mata ruwan sanyi na fita hau na fita dattin kwakwalwa wallahi ta zai tambayi tarihi na Allah ni da nake zaune da manyan gumaka wanda suka tattaka ta duk iskancin da take ji wallahi na fita rashin kunya A'a, ni dai na san halinka magaji, don Allah ka kabiye mata. Kinga, ni komin jakan na mukunci. Don haka raya tashi zaki mu je don Allah ki duba ko irin man da kike shafawa ne ko ba irin shi ba. To ni na miki kama da masu shafa man bulletin ne? Oh, Allah san ki yar uwa. Ki haƙuri, ai da daga ɗan hanci ki ya jaja ɗina na ɗauka mai ɗin kike kokarin shafawa ake karɓan ki. ashe ban san dawan garin ba ne <laughs> habariya kin ci ƙarya wallahi kin kwana da yunwa ba wadda yanzu amma tan yanzu nan ba wacce ba ta ɗan dangwalawa ehe ni dai na faɗa in an ga dama a yanka ni a ɓoye wukar oho to ji ki je can ki nemi masu bulitin ga ɗaya na gani haba ai gidan nan ba wanda baya dangwalawa kewa ina ga fatan naki ne ki karɓa shi yasa ya zama ka kamar baki a dangwala amma kina dangwalawa wallahi da kaga mutum ya dan canja ka tambaye shi sai ki ga ya faki ya ce wai hutu ne hutun gidan uban wa waye bai san hutu bai san bilicin ba haba to naji sai a tafa kyale ne ye ƙorata kike rayya to wallahi sai na miki ban kada da terere wallahi ehe ni ba na son shiririta to naji Allah ya baki hakuri tunda mu ba ma dangwale dangwale laure mm. maganin ki ne sai kin raina kanki sosai na wuri. Sha sha sha kawai. wallahi ba zan daga maka kafa ba sai ka gaya min sunan man nan da kake shafa don na ga ya karbe ka kai to wai ke waye gaya miki wai mai nake shafawa me ka mai da ni dakikiya ni ma faɗan waye wannan fa ina da shi laure to bari in gaya miki wallahi laure kike kowa ne ne sai na sauke miki wannan aljanna da suke kinki na fahimci akwai abubuwan da yake damun ki a kwakwalwarki wannan wata irin rayuwa ce kin takura wai bleating nake bleating nake to ina ruwanki in ma bleating din nake ki shiga taitayin ki na gaya miki ni ba ma wannan ba ka zo ka bani abin da zaka bani karabar kai ka fito ina jiran ka bani abin da zaka bani asabe asabe matan mai bleaching mun danno a bamu namu ka so dala ma kauce min daga nan ye kwararriya yar kwatas irin ke kin shahara rashin kunya ko irin ganin na zo na tsaya miki aka na zo miki masifa to ba za a masan ba sai ki duk abin da zaki sai in gani an ki a matsa daga nan din ni dai na faɗa miki ba na san rainin hankali wallahi ba zan tsaya da ke muna ja in ja ba ke da kike gani na wallahi kura ta ya lafiya inda a da ne da ba ya tsaya inda kike kina gaya min maganar da kika ga dama ina dai ja miki kunne ki kiyaye ni wallahi asabi ni dai ki maza ki ɗauko jakan tafiya ki bani kaso na ne gaba na san inda dare ya min tumuri ai babu rabanki a nan ai aradu ƙarya ne wallahi tsaf sai kin bani idan baki bani ba wallahi za ku ga hauka a gidan nan shi ya zo ya bani in kuma shi ma ya ce babu yau za ku ga yanda za ku ga yanda ake hauda hauka a gidan nan wallahi sai an bani tsaraban nan <laughs> ai wallahi ƙarya ne wallahi uban kuturu ma yayi kaɗan yo tsab sai kun bani rabona a cikin gidan nan shi ya zo ya bani in ya ce min shi ma babu to wallahi za ku ga yanda ake hauda hauka a gidan nan aha ke laure wallahi kike yayi ni daidai nake da ke wallahi duk abin da ke ta maka ki iya zan iya ke da kin san ba zan yarda na zubar da mutunci ni da ke mu haɗa kirji mu idan bai ba wallahi don na riga na fi karfin ki tuni shi ya zo ya bani rabona in kuma babu sai ya gaya mini yau ku ga yadda ake hauka a gidan nan a banza haka kawai ni za nuna ma duniya ina nan ina zaune ina jira a ba mu a huta in ba ba mu ba mu sa hannu mu ɗauka gaskiya ni dai laure dai ba kan wallah tsaba ce ka yi ka fito in ba dai na kuda kake yi a ciki ba ha ba laure ya za ki zo ki zo mata a kofar ɗaki mutunta fa yana nan naki kofar ɗakin fa to yar iya gwana na gwana a ƙofar ɗaki naki na zo na zauna ko kuma mijinki ne Amma dai wannan kamar bai dace ba. Ke, kawai ki fita fili ki ce min bai dace ba tun fari. Ba wai ki tsaya kina kame kame ba. Kuma ina nan ina zaune ina jira sai an bani tsaraba kafin zan tashi. Tsaraba laure. Eh, tsaraba, haramun ne karba? Amma kuma ai ba farilla bane bayarwa. Ni dai sai an bani ko in kwaci. ashe dai ka fito ai ina zaune ina jira ka fito ka bani tafiya a sauri sauri saboda ka bani nima in kama gabana a haka zaki kare bakar munafuka ga kinan babban munafuka yar wahala Yawwa yayi magaji a ɗauko na tsaraban a bani sai in yi gaba ke laure ce kaga masu yi don Allah ke wallahi ki rage bakin hali da da ruwa wallahi kai ma dalla ma dalla yaya magaji da na ga tsarabar ya tsaya iya kayan wankin dauda babu na dan lasawa ne ke laura ba an baki ba ki tafi mana dan Allah me ka kawo asabe wani kuma me shafe ki da haka asabe wace tsaraba ya kawo miki a banza gonar tsaki ni da na ga saka ma to ni yanzu kaga dan taimaka min da leda kaga akwai makiya cikin gida kar irin su ya bi gaskiya leda biyu yawwa kaga asiri a rufe to ina yi gaba ya da mugun kallo haka bakin ciki ko hasada ba na fason shirme kanki ake ji kar ki kuskura ki kira da mawakaciya duk wallahi zamu kwashi yan kallo a gidan nan to akwai maraba ne tsakanin damba da fada ki fito fili kawai ki bagara sai in gane ina kika dosa ban da lokacin ki ne shawara ce dai shawara ai sai da basir Sakariya sha ye ai ba zai sabu ba dan Allah dan maimaita abin da kika faɗa wa idan na maimaita kina da abin da zaki yi ne abin da zan yi haba sai ka ce irin ki? ai ba abin da zan yi ba ni ba sakariya ba ce kamar ki. wallahi abin da zan aikata zaki tambaya ba abin da zan yi ba tsamar mara kunya kawai ki maimaita man ki gani da bakin ciki haka kawai idan kina so ki mai ki je ki karbi naki mana sai da na karbo sai ki nuna bakin cikin ki karara Allah kiyaye ni na miki bakin ciki ina abin yake chess dama na niyan dan miki daga ciki amma tun da kika nuna min bakin halinki to sai dai a bi wani shanu ki riga kin barar da garin ki wallahi ni dama na ce miki yana so ne in ma kina so kika kasa yin magana oho wannan ruwanki wannan da ya riga ya fita daga rabonki wallahi mai bakin hali kawai kina da ciki amma sai bakin hali da hasada ya da irin wannan mugun kallon haka duka na zaki na ce duka na zaki ki cire dan kwali ki daura a kugu sai ki dake ni rin zai fi wannan kallon ki dai kin ji kunya wallahi kunya wani abun kunya ne ba kama da aka yi da katuwa unguwa ba ba kuma cikin shege ne ba bane cikin shege baki ji me nace ba ne na ce ba abun kunya na je na yiwo a unguwa ba kuma ba kama da wani kato ba ban yi cikin shege ba a gidan uban wa kika samu wannan labarin wani magana yanzu duk abin da nake boya sai da kika je kika tono shi wallahi tallahi ni ba zan yadda ba na rantse da Allah ba zan yadda ba ashe kin taba cikin shege ba labari zo ki ce magana Alhaji Halima Sadiya. A shekara da ya gaggama. Rayya, wani za ka ga jiki ne ke a gidan Rayya, mutu Allah, koyo Allah sai gumi na tina yanzu yanzu ne. Rayya, a shi ta taɓa cikin shege. Daure, ina raba ki da jawa kai masifa. Ina wani jawa kai masifa don Allah, ita da kanta ta tonawa kanta asiri, ashe sara ne akan gaba ban sani ba, yanzu yana can yana bata hakuri, kuma yanzu komawa zan yi, in ji aka tsare da wannan zancen wallahi. To yanzu me ke nufi? Ni dai don Allah don annabi ka yi haƙuri. wallahi ita ta zo ta shiga ta cinye kuma ban ma san ta cinye ba fa sai da ta fito tukunna ke kuma kina aikin mai habiba ni dai ba abin da zan ce maka sai dai in ce ka yi haƙuri laifi nawa ne kuma na dau haƙurin me yanzu hakan daidai ne wallahi da Allah dakata yanzu a ce har daki kike barin wannan laure ta zo ta shigo mun ta ɗaukan mun abu wannan mahaukaciyar wallahi sai da ma fa ta gama cinyewa tukunna ta fito ban san laura ta je ta cinye abin nan ba za mu gama ne wallahi sai na mata hauka amma dai ka san dai laura dai mata aure ce ko kar ka je ka biye mata kuma a zo a zo a yi abin da ba shi kenan ba hukuma ta zo ta shigo cikin abin nan ka san mata aure ce kuma sannan ka san hukuncin mutum ya je ya kula matar da ba tashi ba ko to shi kenan kina nufin zan bata ta ringa shigo min gida tana min shirme ne to ka yi haƙuri ka yi haƙuri kawai za mu gama da ita ne bai ina zaman zamana wannan laura na rasa wacce iriyan mata ce ina zaman zamana ta zo ta jaza mun faɗa ni ba na ƙaunar a ringa mun faɗa wallahi a rayuwata amma ba komai wannan laura wannan laura hmm. Laure? Leme? An yi laɓin. Na ce an yi na fa lura fa kin fa fara samun ido fa cikin gidan nan. Wallahi karki bari na sa kafan wando ɗaya da ke. Wallahi tallahi kika bari na sa kafan wando ɗaya da ke. Zaman gidan nan kai ba garin nan ba. zaman ƙasar nan gaba ɗaya zai gagare ki rayya idan kina son tare na ki tambayi duk wayanda na zauna gidan haya da su za su baki labari ki shiga yinki ki shiga taitayinki lore ka gudu yasa da su kama ka kuma ba za su sike sa ba har sai kun biya ni kudi na <laughs> can da ya wanki da ke da 'yan sandan da shi ni kuma ina ruwana eh? ke lore me yasa baka da tausayi baka da imani ko ka da muji na kai suna hannu 'yan sanda amma ke baki damu ba idan kika koma ofishin 'yan sandan ki gaida min shi kin ji oho ni na ina eh? wallahi lore sai ka ci ba ka gari na sai na nuna maka ni na fi ka hauka za mu gani Na za ka ai shagon ka zan je. Na za ka je. Sai ka yi ta shan maganin ka. Ni ga wannan. Da ke abin arziki da kayan wuka abshi. To omo ne da sabulu. sai ka wani na riƙe wannan a madadin abin da kika je kika ci a gidana haba wancan fa abinci ne wannan kuma omo ne abinci bai sake girkawa saboda a ci ido guba na gani na ci kawai ba ni kudin omo na dan Allah ke kin san me nake so da ke bar nan gurin kada in kace kace da ke wallahi ko ka bani omo na ko ka bani kudin omo na ko kuma na maka ihun barawo a ihun kwarto zaki mun kenan ba za ka bani ba gashi kin faɗa masa da bakin ki wallahi ka bani ko na maka hauka ai da muke direban su ce ai iliya ka bani kudi na a'a kenan ba za ka bani kuɗi na ba iliya ka bani kudin omo na iliya iliya laure laure laure wato ke mai miji ko shi ne kika kai kara na wajen mijin ke je yake zuwa min buhun rashin mutunci to ai ba matsala bane ba dan na gaya wa mijina laifin da kika mun ko saboda na shiga ɗaki na ci farfesun ɗinki da kika shiga baki akai ai na ga ido guba kuma na gani na ci sai me Ladan ba ke za a bawa ba? In dai irin wannan ladan ne naki bana su. Sai an bani. Laura ne wannan kika ɗauko ina za ki je ni da Ban Fanka da dutsen guga. tun da ki ya zaɓe ya rike min kuɗi na ni ma zan tafi da wannan idan ya dai min da kuɗi na sai in dawo muku da kayan ku idan bai bayi ba yanda zan ci gadon uwa ta haka zan ci gadon fankan nan da dutsen gugan nan laure rashin mutunci lore daure gyara halin kiki bar mana bunci gun tsufe sarkufi tsoma ba ta barewa ba kullum shari muna furci rici tun da ka zaɓi ka rike kuɗin omo na to ni ma zan ajiye fankan nan da dutsen gugan nan idan ka tara damin kuɗi na sai in dawo maka da fankan ka da dutsen gugan amma yanzu kan ladan kuɗi na shi kai anya kuma tun nan kanta ɗaya to ni matan nan mata ina zan bullo mata amma ba komai ni na san me zan mata ko sha uku. Sha uku? Sai ka ce wani auren akuya? Kin san tsohon mata zuma ne sai da wuta. Duk matan da nake aure zawarawa da budurwa babu wacce nake sakin ta a cikin daɗin rai. Wannan dalilin shi yasa nake canza mata ni ta kasan takiya. Amma ke da ganin ki na san kina da hankali. rayuwa ruwan jakara ce wallahi ko da daɗi ko ba daɗi dole a sha ai farin jinin aure da yawa ma wata ta yi mana kina na rufe mun baki sha sha sha kawai farin jinin banza ne da zaki aure ɗaya ɗaya har goma sha biyar sai ka ce akuya uba kika zama mata da ruwan abinci lalle kin na bara in akwai abin da zaki sai ki ban san ban gabata ta kariya kike wallahi kariya ki ta sha kariya to ke kuma asuwa wai da wajin a hotel ki dalla gafara ki mutane shi ba aka sanar shi ba Allah na ce ba za a yi shirin ba eh, Kaga haka, eh. kaga haka kwarai eh kaga haka bai malam kaga haka eh, eh. kaga haka bai malam kaga haka yau zan kawo ƙarshen sarauta ba na shiga cikin gida na fito ba tare da na yi kisan kai ba kowa kika ga ya mutu kwanan shi ne ya ƙare kuma inda ba ƙasa nan ake gardaman kokuwa na shiga uku kofan ya buɗewa. budewa dama ta ya za ya kofa ya buɗe. kin taɓa ganin mutumin da ya je lahira ya dawo gaskiya wannan aikin ba karami bane duk da dai na ne sata amma dai ban san ta inda zan ci nasara a cikin sauki ba. Haba ai farauniya ki har zan gaya miki yadda zaki ki samo wannan takardun gidan? To ai wannan aikin ya zama dole ko da ita ce sata ta ta karshe a duniya. Haka kawai na ji ina tausayin ka. menene abin damuwa don karuwa ka ci amanar ka karuwa kuma eh karuwa mana to sai me dan an zarge mu a san mutum a san sana'arsa in ya bari a san ya daina sai ka ce wata sabon shiga kin wani rude ta ya ba zan rude ba wannan gidan haya ne da ya zo da sabon salon ɗibar maza da mata baƙi ko 'yan gari muna bayar da hayar sati har zuwa wata ɗaya ga duk mai bukata. Kan ku kada ki sake yunkurin kai hannu jikina da sunan duka wannan yar tashin da kike gani kashi ɗaya ne ita Hajjaju wallahi ki fita daga hanyata inna lillahi wa inna ilaihi kina zaton kwace wannan kuɗin abu ne mai sauki akwai matukar abu sauki a ciki a ce muna cikin gidan kofa ta rufe babu dama gaskiya mutanen gidan da sun fara ganin fitarwa a cikin ya zama barazana daga rayuwa dole ne mu san dole mu san ƙarshen nan ko kun sai da gawarta ne a wurin matsafa. Matsafa kuma? Eh mana. Ba za ka taɓa samu na ba. Idan babu ke ba zan iya rayuwa ba. Ko da daga ni sai kai ne ya rage a duniya ba zan taɓa auren ka ba. Kai! Ƙarya kike yi. Taban ba zai taɓa gushewa ba. Dan da ke cikin ki ɗana ne. Na faɗa maka ɗan da yake cikin ciki na ba naka bane ba. Akan me zan yadda da ke? Ka yadda da ni. Maƙaryaciya. Shin ka san maza nawa ne suka sanni kafin ka sanni? na mutu ne da soyayyaki da abin da yake cikin cikin ki hakan yayi miki mutuwa ce kadai za ta iya raba da ki ina mai tabbatar maka babu wani abin da zai raba mu insha Allah ni zan raba ki da shi kai ka isa ka raba ni da abin da nake so ta karfin ka wallahi tallahi kar ka sake samun magana a cikin baki to ai sai mu je ko dan Allah ki karɓi soyayya ta haka kai hakuri ka je ka nemi wata mana to tabbas zaki mutu ɗauka ɗauka. Shirin kamfanin AA ka buga production ne suka ɗauki na muku wannan ƙatatan shiri. Musa a kashe mutum ba abin da za a yi. Wani za a hukunta shi ba. mu sa a ta gari ba abin da za a yi dole fa hankali na ya tashi ai mai yarinya fyaɗe dan yana tunanin wai dan sanata ne mumi abin da ya bata bari. yar gidan uban wace ce wannan da za ta yi maka alƙawari ne da kuma bibiya irin ta soyayya ta sa ta rike amana cikin zuciyarta sai dai irin tun karfin da aka zuciyarta yake ƙoƙarin kai ta ga halaka duka ɗauka. munafuka fito ki gani manyan ki ne suka zo tsaya ka jinin ki hau ku zo ku tambaya anti ta gaya muku zan iya badda kai da kai da iyalinka ƙarya kake yi idan wani abu kuke bukata ku faɗa mana a baku fasikai azzalumai lokacin sa ne ya zo didi da ya mutu ba ku san wannan abin zai iya taɓa siyasa ta ba shut <laughs> up labari da kuma tsarawa kashe ibrahim mashirin shirin isa koki ki daina wannan kukan don allah mama wai menene ke damun ka imam zai iya komai ba daidai bane wannan abin da kai menene ribar ka idan ka raba tsakanin masoya wanda ya bada umarni yake faruwa Ahmed Abdulkadir dan jin mai kabuga dan Allah ka rabu da ni wallahi ba zan iya rayuwa da kai ba saboda na tsane ka in ya ki karban tayin kuɗi ai ba zai ki karban tayin mutuwa ba wani auren sai mutum ya mutu ake dora kuma kana dan musulmi duka dauka makirci ne ba lauren ya ki gyara hali lauren ya ki canza ɗabi'unki lauren ya wale ne na shige bace na can saka kunne can ba ɗabi'a bace